kamar yadda na faɗa tun farko mun ce mun nufaci prison karo na farko mun kai ziyara gidan prison da yake goran dutse mun je prison ɗin goran dutse mun samu waɗanda suke prisoners a wannan gida mutum dubu biyu da guda arba'in ɓangaren mata kowace an ba ta sutura an ba ta sabulun wanka an ba ta oman wanki an ba ta pad yawwa kowace wannan abin da yake yana kulla a cikin daurin mata kenan su kuma maza waɗanda su ne suka fi yawa domin mata ɗin gaba ɗaya guda talatin da tara ne ina jin muka samu ragowar duk maza ne wurin dubu ɗaya da ɗari tara da ɗoriya kowane namiji da yake cikin wannan gida an ba shi sabulun wanka da oman wanki da, da lemun fata kowa an ba shi guda biyu wannan shine abin da aka bayar a prison ɗin goron dutsa waɗannan prisoners mutum dubu biyu da guda arba'in nan kuma akwai baiwar Allah da muka samu ita aikin alkhairin da ta yi yunkurin ta ba da gudunmuwa kan wannan gaba ne waɗanda suke cikin gidan wannan gyaran hali a zaɓo mata wanda suke da tara da ba ta da yawa sosai za ta iya ɗaukan gabarar biya musu kuma alhamdulillah ran da muka je gidan marayu can muka fara tafiya shekaran jiya kenan ko sai da muka je goran dutse aka samu mana wannan masu tara wadda take kasa-kasa za a ɗan iya biya kuma an samu an biya taron mutum takwas mutum bakwai mata a maza mace ɗaya mace sakamakon mata ɗin tare su ta yi nisa wasu ake ji har miliyan ɗaya miliyan da ɗori tafiya ta biyu an tafi gidan gyaran hali na kurmawa an kai kaya da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka amfana da shi da haka matan su suka ɗanfi samun ta goma shi bisa suturar da kuka tara ɗin kowace ta samu sutura irin wancan kulli da aka kai a goron dutse kuma mazan su ma sun sami irin wannan tagomashi ni akwai wata bayar Allah da ta ba da kuɗin siya fiye wata araba ma wa ma'abuta na gidan ita ta zaɓi wannan ruwa take so a bayar don haka kai tsaye ruwan aka siya aka bayar aka raba ma waɗannan mutane